لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درهنا ثلاثة لن شاشدة لوة محرم هجرة جبود إلى دليل هدو da 43 wanda ya dace da daren 24 Da watan augustus a 2021 maratan ukura allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi namu domin ci gaba da karatunmu na nailul al'adar da kuma kitabun tauhid ba mu bushe ba muna cikin babi mai bayyana hukuncin fatar dabba da kuma matsayin jima ga fatar jima na iya tsarkake ta ko ba ya tsarkake ta jiman nan ko ci fata ma za ta tsarkake ko ko sai fatar dabbar da asalinta shari'a ta yadda an aka yanka ta hanyar shari'a a ci to na da cikin wannan babi ah, muna cikin bayani kan matafiyar malamai daban-daban a cikin wannan matsala wai matsabobi har bakwai matafiya ɗaiɗai har bakwai mun karanci matafiya ta farko muna cikin matafiya ta biyu ba mu gama ba za mu tashi daga inda mai littafi yake cewa walau sallamna akura hadithi ukai ne to amma kafin nan eh, akwai abin nan hadisin Ali na Abi Talib kamar da Imam Shaukani ne kawo shi ce لما ثبت في أصول الأحكام قتل عند مكتئاك في ثبوت لما ثبت في أصول الأحكام والتجريد من كتب آل البيت أن عليا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة كذا كفائدا تدى كومي كذا كي أنفاني لكومي لغا متشير دبا بهذا ko da fata ce fatarsa ta matacciya wala asalin hakanan kuma ita hakanan jijiya jijiyar matacciyar dabba falamma kana min al-ghadi lokacin da gari ya waye masa wato da gari ya waye kuma kharajtu sai na fito in ji ali ibn abi talib fa idza nahnu bi salkhatin haka yake rubuce a nuskata to ba mun fito ɗaya daga cikin yan waya faɗakar da cewa yana jin ko bi sakhla kuma na yi bincike na ga lallai sakhla ɗin ne ba salka ba eh, shi salk yana nufin fata da aka da aka fede fata hmm. to saboda haka nan sai a gyara idan kuma da ku ya nuna bisalka ne sai ku sa bisakla sakla ita ce jaririyar dabba jaririyar tinkiya ko jaririyar tumaki kenan jinsin tumaki ko jaririyar jinsin awaki daga lokacin da aka haife su kafin tafa wani kiransu menene sakhla wato ya ga wata wata yar karamar tinkiya ko ɗan karamin rago ko ɗan karamin bunsuru ko yar karamar akuya hmm, a yashe a mace mataruha ala to har zuwa ƙarshen dai hadisi kamar da muka karanta yaran nan to dama ana magana ne kan hadisin ibn ukaid ne hadisin ibn ukaid ne yake cewa na'am shine la tantafi min al-maytati bi ihabi la tantafi la tantafi min al-maytati wala asabi shine hadisin in eh ba da ma duka dai duk hadisin ɗaya ne duk da wannan ba hadisin malan su ɗaya ne amma dai mu asali ai muna magana ne masaba ta farko eh, ta biyu aitan da take cewa لا يؤثر شيء لا ي... لا ي... منني لا يؤثر شيء من جلود من الجلود بالذباب بايا تركك وني ابو daga fatu ta hanyar jima wani shine اما انت biyu wato idan mata idan tinkiya ta yi mushe ko rago ya yi mushe ko akuya ya yi mushe ko saniya ta yi mushe fatanta ba zai taɓa kowa ba waye ta hanyar jima ba zai yiwu ba shi ne abinda hadisin imna ukain ɗin ke cewa ke nan. shi ne madogarar masaba ta biyu an fahimta? yawwa to an tattaunawa wannan shi ne karatunmu na makon da ya wuce kuma kuna son mu mai da karatun na ilul autsar ma koma irin karatun na mai nizamin zahab domin ina ga abun akwai alamar haka yanzu na tambayi kwanne ne a rizun ibn ukayin ba wanda ya bada amsa kuma da shi aka bude karatu makon da ya wuce na har yanzu ba kun san muna cikin masaba ta biyu ne yawwa ba mu gama ba ta imamu shaukani ya ce walau sallamna ta'akkura hadisi inna ukaimin saboda su masu masaba ta biyu sun ce wannan hadisi na ibn ukaim shine ƙarshen hadisi daga cikin hadisan da suka yi bayani kan maganar ko tasirin jima game da fata a faɗansu ba wadi don sun ce da faɗin wannan hadisi daga baki annabi sallam da mutuwar annabi bai wuce kwana goma ba a faɗansu bayan an sallama musu ba to a faɗansu tun da wannan hadisi wato abin nan latan tafi'u kada ku yi amfani da wani abu na fata hmm? fata matacciyar fata matacciyar dabba ko kada ku amfani da wani abu na fata ko na jijiya hmm? to kaga wannan nuna kenan ba wani hadisi da ya zo baya da ƙarshe kenan duk hadisan da suka yi magana kan cewa ayyuma ihabin dubi za faƙa wura da wani ne ba za a amfani da su ba hmm? to farko dai yadda da cewa wannan shine hadisin karshe ko daga faɗansa da mutuwar annabi wuce kwana goma ba bayan an yi ba sallama musu ba abu na biyu kuma ko da an sallama ma wannan hadisi am mai aiko domin sigar hadisin abin da yake cewa shine la tantafi'u min almaitati kada ku ku amfanu min almaitati da wani abu daga matacciyar dabba bi ihadin kada ku amfanu daga matacciyar dabba din nan kada ku amfanu da fata wala asalin ko da jijiya kaga wannan ba a yi maganan jima ko rashin jima ba duk ba a yi magana ba to kaga wannan ana kiransa am amma hadisan da suka halartar da fatar da aka je suka halartar suka tsarkakar da ita su kuma khas ne don suna cewa ayyuma ihabin dubira faqad tahura ko yudhiruhu al-ma'u wal qarab wannan dai da sigogin hadisin saboda haka ba yadda za a yi ka ce am ya yi karo da khas saboda haka duk lokacin da aka samu am da khas me muka ce zance mafi inganci yawwa don aka ce yubna يمنى ba da damuwa na amsar ta yi kyau amma ya ake faɗan abin asiga yumna mene ne yumna al'amu alal khas ne ko yumna al-khasu alal am na'am yumna al-khasu alal am to yumna al-khasu alal am wato yumnal khas za a gina khas akan ne akan am haka muka karanta a'a ai na ba ni na ku ba muna magana kun ba da amsa a hausa daidai ne ana gabatar da am akan khas eh, ana gabatar da khas akan am amma na ce ya ake hurucin abin a ilmance yumna al'amu alal khas ne ko yumna al khasu alal am kuka ce ni menene yumna al khasu alal am shin ce haka ne dukkan kun amince da wannan to ya gaskiyar amin yawwa yumna al am alal khas za a gina am akan khas wato ai ba a gina wani abu akan wani abu sai wanda za a gina wani abu a kansa ɗin shi wanda za a gini a kansa ɗin ya zama to ne tushe shi ne shine shi ne babba ko ba haka ba kayan tun farko lokacin da za ka gini kaga za ka tone za ka tone ginshiki ake cewa ko za ka yi foundation ko ba haka ba foundation na ne asalin gini lokacin da duk foundation ya zama to ba mai kyau ba gini zai rushe kenan ashe foundation ai shine asali dama shine al'asu ko a hausa ma ginshiki ban san me za mu kira shi ginshiki ba ginshiki shine asali kenan za a gabatar da mana yubna al'ammu ala al-khas bi mana yuqaddamu al-khas ala al-am bi mana na'tabiru al-khas huwa al-asla huwa huwa al-aqwa wa huwa al-ma'mul bihi an fahimta eh dama an sai ka dubi abin za a gina am kan kas a ji abin da za a gini a shi shine tushe shine babba shi fi karfi ba da za ka yi gini a kan abu mai rauni ai sai dai mutum bai da hankali wannan kuma ta matsala ce daga ko ba haka ba yawwa to tun da wannan shi abin nan hadisin ibn ukaim yana magana ne la tantafi min al-maytati bi ihabin wala asabin ya ka wannan lafuza ne amma ba ya maganar dibaj ba kada ku amfani da wani abu cikin na fata ina eh, na matacciyar dabba mushe fata ko bijiya. wannan amma to ga lafuzar da suka zo khas cikin akwai hadisin da suke ce ma ayyub A yi ayyuma ihabin bibiga duk wata fata da aka je ne faƙat tsakuwa fatar ta tsarkaku kenan akwai hadisin da ke cewa yi ɗahiru ma'u wal ƙarabu ai ita fatar mushe yi ɗahiru ha ko yi ɗahiru wannan fatar jirgi kenan alma'u ruwa na tsarkake fatar wal ƙarabu da bagaruwa ko gabaruwa domin da itacen gaba ruwa ko baza ruwa ake jima wani wai na kaga kasnik ma'ana kasnik wannan suna magana ne kan hususin abin da jima ya same shi an fahimta saboda haka ba karo da juna yawwa to kuma dama a mashabar mafi yawan maluma duka an tafi kan cewa duk lokacin da aka samu mata ta'araba al'am wal khass yuqaddamu al khass ala al am ma'ana yubna al am ala akwai yan tsiraru kaɗan da suka ce yuqaddamu al am ala al su ma kuma ba wai kowane am ne ake kaddama shi kan khassu ba su ma sun yi bayani ne bayani da suka yi don mun karanta shi a satin da ya wuce kuma ina gaya muku karatun nan mu tsaya ne da yawa daga cikin kuna cewa mu ci gaba mu ci gaba mu ci gaba saboda haka sai kun faɗi menene su wannan mazhaba ta biyun suka ce yana rubuci a littafin ku a gaban ku ka ce yaman dama baka da littafi ta gwanda ba da littafi dama ba za abin nan ba an ba kuma tv kawai na'am kana karanta littafi ne ko dai kana bayani ne ka ba da ma littafin karanta sai bin da ya karanta wa ina ne eh ina na ga inda kike nufi wa amma ala mazhabi aywa man yaj'alu al-amma al-muta'akhkhira mhm mhm, mhm. aywa وأما على مذهبي أما على مذهبي أبي ذا مذهب من يجعل العام المتأخرة wanda ke sanya amni wanda ya zo daga baya nasikan Eh, mai ake kiransa yana soke hmm? yana soke kenan alkhassal mutaqaddima hmm? kama ina ne fama kauni mashaban marjuhan duk da kasancewarsa mashaba ce eh, abin nan mara ƙarfi ko wacce aka rinjaye ya hukanta hmm? wato masaba ce mara ƙarfi لا نسلم وتأخر العام هنا ta ina jin ba shi ne maganar ba shi nake nema daga wurin ku da muke magana? na'am ah magana su ba ta menene aka ce Mm. a ba shi ne tambayar mu ba ai, eh, shi wannan hadisin ali din wanda ya kawo wannan asar na hadisin ali domin ya guda maka hadisin abdullahi ibn ukaim bayaninsa bai gama cika ba ga cikitan bayaninsa nan hadisin ali an fahimta? yawwa saboda haka yana so gada maka shi kansa hadisi kai in aka bi shi kamar da yazo a cikin nan a kissar magana sayyidina ali shi ma yana nuna cewa eh, abin nan shi jima yana da yana da tasiri amma dai ni ba wannan ita ce tambaya ta ba to ba ba damuwa ba komai amma dai yanzu dai kuna rikire da cewa mafi yawan maluma sun tafi akan cewa idza ta'arada al مع الخاص يقدم الخاص على العام بمعنى يبنى العام على الخاص هناك مسحب مرجوب masaba wacce take mai za mu ce marju wacce aka rinjaye ko ba raji ba akwai raji mai rinjaye wanda ya fi ƙarfi marju mara rinjaye wanda baya da ƙarfi akwai wanda suke ce su wannan masaba marjuha din tana cewa za ana bai ana kaddamar da abin nan eh, eh, khasi ana kaddamar da amni alal khasi amma ba kowane lokaci ba shi ma shine tambaya ta yanzu gare ba kowane lokaci ba lokacin yanzu ku kasa faɗa mini yanzu to ku riƙe shi haka bari za mu ci gaba da karatu nan yanzu to bari mu hadisi ibn ukaimin da za mu mai wani sallam na ba mai ƙauya ba ne asalinsa mun taɓa mun sha gaya muku ma'anar sallam na don za ku ganin wannan a'a duk ba nan ba shi ne muskilar ba ma'anar sallam na ɗin yawwa lafiyantarwa ai itabarna hadha alqawla saliman shine ma'ana sallamna amma kuma fi mana akwai yana da lazumin miƙa wuya din ma duka amma ba miƙa wuya ake ba walau sallamna ai walau ai saliman sallamna ba wai da mun miƙa wuya ba miƙa wuya ake ba duk da kuma akwai ta ne tsakanin su amma dai yana da kyau ku fahimci ba wai mika wayan ne shine abin da ake nufi ana ba ana nufin lafiyantar da maganar ta bayan magana ta zama to lafiyayya tabbas za a miƙa mata za a miƙa wuya gare ta yawwa walau sallamna da mun lafiyantar da maganar ku ikirarin ku na cewa hadisin kai akim menene sunansa ukayin din nan mutaakhir ya zo ne a ƙarshe ƙarshe rayuwar annabi sauran hadisan duk sun sai da aka huta su tukunna da za mu sallama muku wannan magana ma'ana da za mu lafiyantar muku da wannan magana mu ce lafiyayya ce sahihiya ce ingantacciya ce lakana ma aslafna an an-nadr ibn min tafsir al-ihab bil da abin nan da aslafna muka gabatar da shi hmm? an nadir ibn shumail daga nadir ibn shumail min tafsirin ihab na bayanin menene ma'anar ihab wa tafsirin ma'anar ihab aka ce bi jildin lazi lam yudbak ihab duk lokacin da aka ce ihab ana nufin fatar da ba a gemi ba ita ce ihab an gani? wannan tafsirin wa ma Rabi bihi sahibu sihai da kuma abinda mai kamus mai littafin sahibu siha mai fassara kalmomin larabci an fahimta da abinda ya bayyana shi don shi ma ya ce ihab din shi ne me fatar da ba a je ba yawwa wa ma rawahu sahibu al-qamus da ma abinda mai littafin kamusul muhi fairuz abadi kenan wardo yana na nufin dictionary dictionary na larabci kama kaddamna kamar da muka gabatar da bayani mujiban ya zama ta'arudi duka wa'in abubuwa da muka ambata za su wajabta cewa babu karo da juna cikin maganar eh, hadisin abdullahi ibn ukaim da kuma sauran hadisai domin shi hadisin abdullahi ibn ukaim am ne yana magana ne kan ne kan matacciyar dabba kada ya amfani da wani abu na fatarta kuma fatar ɗin ihab ana nufin fatar da ba a je ne ba domin nadrus haka ya fassara ha kuma duka a littafin dictionary na larabci abinda suka fassara da ihab shine fatar da ba jini fatar da ba jini ba haka babu wani ka magana karo da suna mu muna magana ne dama ai hukuncin fatar da aka je mai tasirin jima game da fata ai shi ne maganar yawwa domin izlani za a fi najasati ihabil maitati qabla dibaghi domin babu wani karar babu wani sabani na maluma cewa game da nisantuwar fatar da ba a je ba kenan ta matacciyar dabba kafin a je ta kowa san najasa ce amma kuma tana da jasa sanin jasa da an je mai ta zama mai ta zama ta tsarkakekiya wannan dama shine maganar mu falhaƙo imamu shaukani ce to abin da yake gaskiya a nan an na dibaga muɗaskiro jima na tsarkake fata walam yu'arib ahadithahu mu'aridun mu'aridun babu wani mai mu'aridi menene wannan mu'aridi da hausa wacce kalma za ta ba mu manar mu'arid karo da juna ko ne mhm. ba da, da aka san mu'aridi eh, ma'anasar larabci ko da ba a samu kalma za ta wace sosai ba duk ba da mun fahimta eh, walam yu'arif ahadithahu mu'aridun babu wani mu'aridi da ya mu'arabar hadisansa don gairu farkin kuma ba tare ma da bambantawa ba baina ma yukalu lamu tsakanin dabbar da asali ake cin namanta wa ma la yukalu da kuma dabbar da ba a cin namanta o masabar jumhur wanda ko shine masabar jumhur a masabar jumhur duk fatar da aka je ne ta tsarkaku sawa'un fatar dabbar da asali ake cin namanta kamar rago ko samiya ko tinki ko akuya jinsin akuya hmm? bayan sun mutu kenan mushe aka je mai fatar su ko ko asalin dabbobin da ba a ci irin su zaki irin su kerkeci irin su dila da wani da sauransu wannan shine masabar jumhur in aka je mai fata fatar damuta ta zamanto tsarkakakkiya in aka je mai fatar zaki ta to fatar ta zamanto tsarkakakkiya in aka je mai eh, abin nan eh, eh, fatan mushen akuya fatar ta zama to tsarkakekiya in aka je mai fatar mushen rago fatar ta zama to tsarkakekiya wannan ita ce masabar jumhur قال الهازمي hazimi ya ce wa mimman ƙala zalika daga cikin mutanen da suka faɗi wannan magana ya ne jawazal intifa'i bi juludil maitati wato halaccin amfani da fatun matacciyar dabba akwai ibn mas'ud wato abdullahi ibn mas'ud wa ibn al-musayyib da kuma tabi'i sa ibn musayyib wa ibn abi raba da tabi'i a tsawo ibn abi rabah wal hasan ibn abi al-hasan duka wayannan tabi'ai ne wa sha'abi da tabi'i sha'abi wa salim da kuma salim ai ibn abdullah ibrahim an-nakhai du'a nan tabi'i ne wa qatada da qatada da wa bahak wa sa'id ibn jubair tabi'i ne wa ibn sa'id al-ansari wa malik da kuma yan bayan su kuma imam malik shi ba tabi'i bane mabiyin tabi'i tabi'i ne wallaisu da laisu laisu mus'ab wal auza'i da auza'i والثوري لسفيان الثوري وابو حنيفه ده ابو حنيفه وادي واصحابه ده طالبان ف هو جماعه ومن المبارك ده عبد الله بن المبارك والشافعي للشافعي واصحابه ده جماعه وإسحاق وإسحاق الهمذلي وهو مذهب الظاهرية كما وأن هذا الظاهرية da wayannan maluma da kuka ji eh, cikin sahabbai abdullahi mas'ud sai kuma tabi'ai sai tabi'u tabi'in da kuka ji su hmm? kuma ita ce ma masabar zahiriya da wudu zahiri da sauran maluman zahiriya wanda suka biyo bayan sa irin su ibn hazm da sauransu kama ya sayati kamar da zai zo to sai mu tsaya nan ko yanzu muka karasa Eh, abin nan masaba ta biyu ta da tsawo sosai fatan damisa ba to ana cin damisa ne ba a cin damisa ne eh ya zama tsarkarki a wannan masabar jamhur eh. idan akwai eh shi ne muka bar muka ce a bar bayaninsa mun yi bayaninsa wancan karo kuma kun kasa tunawa na ce ake jingina shi tukunna amma su can ai ba kowane lokaci ba ne dama kilafin kenan nake su kutuna su ma da suke cewa za a kaddamar da am alal khas ba kowane lokaci suke faɗin wannan ba masaba ce mara hujja eh, masaba ce mai rauni ba yi ce masabar mafi yawan maluma ba ba yi ce masabar ƙwararrun maluma ba risala ta fito subhanallah zit fihi masail na'am fihi masail cikin wannan darasi namu na babu ma ja'a fi ruqa wa tama'im akwai masail mas'aloli ko fawaid da muka fa'idantu da su fa'idojin da muka fa'idantu da su cikin wannan babin al'ula na farko تفسير الرقى والتمائم تفسير أبين لأكين في دا رقى لكم تمائم منفائدا تدورنا نبي تفسير التويلة تفسير أبين لأكين في دا تويلة الثالثة مسألة أخو أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء wayan abubuwa mun karanta wayan abubuwa guda uku dukan suna daga cikin shirka ba tare da togo ba ukun ana nufin arruka attama'in attiwala haka hadisin ya zo inna arruka wattama'ima wattiwilata shirkun ko fa'ida ta الرابعة مسألة كو فائدة تقول لهم كفائدة متودة إتسي أن الرقية بالكلام الحقي تو كاغانا تو يا زوكي cikin hukun an sake an toge daya da wani hadisi da ba nan ruqyata cewa ita ruqya bil kalam haƙƙi da maganar gaskiya ruqyan da za a yi min al saboda maganin kambun baka wal humati ko maganin dafi laisa min zalika ba daga cikin abin da ake kira shirka istisna'i shi ma taksisin ne ba wanda mu istisna'i bangare da na taksisi ba komai alkhamisa matsala ta biyar ko fa'ida ta biyar ta ce an na tamimata ita tamima laya idza kana min alquran idan ta kasance ta alqurani ce faqad ikhtalafa alulama maluma sun yi saɓani game da hukuncinta Halhiya hiya min zalika ita ma za a dauke ta daga cikin shirka am la ba za a dauke daga cikin shirka ba mun fa'idanci da wannan السادسة مسألة شدة أن تعليق الأوتار rataya wato tsirka za mu ce ko igiyar baka eh ko duk dai tsirki ake cewa ku to to a kunce bakar ko ta tsinke ko ne abu dai da abin mazu suna amfani da shi a rataya wa dabba saboda kar wani musiba same ta ko mutum ya rataya wa kansa ratayan nan ya daure a wuya ne ko ya daure a dantsinsa ko wani abu ne Shi hmm? shine ma'ana annal autar anna talik al autar wato rataye autar ala a kan dabbobi an al'aini saboda nema musu kariya daga kambun baka min zalika shi ma daga cikin wannan ma'ana aminan shirki yana daga cikin shirka a a السابعة مسألة بكم الوعيد الشديد على من ألق وترن واتو narko mai tsanani ko kuma dai ce alkawarin azaba alkawari mai tsanani na azaba akan duk wani wanda ya rata ya rata abin nan na baka ko igiyar baka ko tsirke ko الثامنة نتكوس فضل ثواب من قضى تميمة من إنسان mun fa'idantu da falalar lada na wanda ya ga wani mutum laya tare da wani mutum kawai ba tare da izinin izininsa bai tsinka layar ya jefar yana da lada in kuma wanda aka yi tsinka masa ba duk da kashi wannan kuma da zai dogara da Allah yana da lada kuma ya sha duka na'am ayi <laughs> lallai mun san wannan ayi muna da samari ni ne na jagoranci abin ga mu da bakin jini a unguwa na jini tsinka wani laya ba da aka shiga rikici an dai an ɗauki lokaci ana fama da wannan abin mun jefar da laya masu laya suka ce ba zai yadda ba ɗaya <laughs> eh, na samu lada amma dai na sha wahala ne ba da kafin a kuɓuta an ɗan jiki التاسعة مسألة تترى أن كلام إبراهيم شيء مجنر إبراهيم النخعي كنا والنتاجئي إبراهيم بن يزيد النخعي مجنر دا تابعي إبراهيم بن يزيد النخعي لا يخالف ما تقدم من الاختلاف ba a saɓawa abin da ya gabata na saɓanin da ya faru tsakanin salaf cewa layan da aka yi da alƙur'ani kan halal ne ko haram wasu sun ce halal wasu sun ce haram ba ya sabawa majalarsa ba ta saba wancan kilashin ba kilashin yana nan har kullum yawwa na muradahu ashabu abdullahi bin mas'ud domin abin da shi yake nufi yana nufin almajiran sahabi abdullahi bin mas'ud tabi'ai ne yake nufi da su wanda suke ganin layan da aka rubuta alkurani da wanda ba rubuta da alkurani ba duk shirka ce yana nufin su tabi'ai almajiran abdullahi dan mas'ud ne yau saboda haka ba ya goge wancan kilafin da muka riga muka ambata ba to ƙarshen darasin kenan eh duka ɗaya ne ai ko a mutum ko a jikin mutum ko menene akwai dai lada sai dai kamar da na ga maka ana ya samun matsala na'am a to wadai ba za a yi kuma kun sani ba kuna tafiya da kan hujja ba kuna tafiya kan hujja wani in ka jefar cire layin ka jefar ta yi ba zai ma komai ba amma wani ya ba zai ba zai yadda ba kuma musamman inda ba karfi kuke da shi ba ta haɗa ka da hukuma kuma zai hukuma za su ce dole <laughs> sai ka biya laya a je dai a shiga ba da hakuri da wane ne a ta kame kame kuma sai an sha wahala na ga muku ne abun ya same ni aikace dama muna nan muna fama da ana kin mu anguwa da wane sauran mu na tsinka wani wuyan wani yaro shikenan kuma aka family ma da aka je za a kai kara abu ne ya zama to matsala aka shiga dai kuma dai ba kuma yadda zai na kuma jefar da dani ni ma ba zan iya gano da ba to yana da fata da alhamdulillah mun samu lada amma dai mun dan sha wahala kamar da nace nace abin nan duk da da ne duka duk wani abin da aka sa ko zobe ko ne abu ko shi ne aiko a yatsa ko a ƙafa aka ɗaura ko a wuya ko a hannu a dantse duk ɗaya ne ya danganta wasu ne kawo mu ai yawanci irin wannan layar hannu mukan sa ta a dantse ne haka daga kenan ko yawa layu kuma haka musamman yara aka rata musu a wuya akwai layun da ake ɗamararsu kamar yadda ake eh, yawa su buru wasu al'umma kuma abin nan zobe zobe na ita ce a nan suke sa layun nan ko azurfa ko wani abu da sauransu so a kafa duk dai duk sunan salayan ne ba ba wani bambanci na'am a ah, abin nan hudu ba dai ya jawabi ne abin nan jawabi na musamman wanda ke kada alaka da sallah kai tsaye haka to sannan kuma yana bukatar a buɗe shi da godewa Allah da sauransu ta yi kamar lokaci annabi hudu barsa bayan ya buɗe da godiyar Allah da sauransu wani lokaci suratul qaf suratul qur'ani kawai zai karanta zai duwa azini a ciki to wa'azi kuma ta yi ba irin wannan kayyade kayyade a ce sai ka bude da godiya ga Allah da wane ne amma hudu ba an al'ada ta riga ta gudana jawabi za a yi shimfiɗa wannan kuma ko hudubar sallah ce ko hudubar abin nan ko shimfiɗa da ake yi wa'azi kuma ko mutum zai wani abu kace gaba da kaji tsoron Allah kada ka yi, ka masa wa'azi amma wa'azi hudu ba shi shiryayyen magana ka kintsa kana son kai magana ka ganin hankalin kai na abin nan naka za ka tunani da kalmomin da watakila za su fi tasiri da sauransu sanan za su zai to bambanci da kuma hudu ba har yanzu akwai hudu ba take da alaka da sallah wani lokaci ma ta zama farilla kamar hudubar juma'a wani lokaci ta to sunna mai karfi kamar hudubar idi da wasu salloli masu kama da idi نعم نعم eh, me faru wani aka kama shi yana kwanciya a kabari? Ah, haka yana alfasha da dabba wannan sako ne mai yawa domin hukuncin sa hadisi sun zo shi hukuncin sa hukuncin kisa dabbar ma kuma za a kashe ta bai san dabbar ba eh ba a san kowa ce ba a ta tun da ba a san ba ba wani abu asali shi ne su ci gaba da zama dabbobin ka kuma da za a amfani da su kuma duk da wannan dai hadisai hadisi ya zo da hadisin ba karfinsa ba mai yawa ba bane sosai shi yasa aka samu kilafi wurin aiki da shi maluma sun yi saɓani maluma maluma hadisi da dama sun inganta shi لا sauri وقت yayi الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك